Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 24 ga watan Mayu na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. Kimanin kasashe 20 ne ke aikewa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine da sakataren tsaron Amurka bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tallafawa tsaron Ukraine. Kasar wanda ta faɗi jiya litinin cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta bincike har-haren da sojojin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo suka yi a yankunan ta. Haka kuma za a cewa wata fashewar tukunyar iskar gas a babban birnin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kashe mutane biyu tare da jikkata wasu ɗari 120 a jiya litinin. kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wasu 'yan najeriya na ci gaba da kokawa kan karuwar kashe-kashe a kudu maso gabashin kasar fitar da yaya hudu kuma da ciki kwarai muna gaya ma jami'an tsaro duk abin da ya faru kafin mu dauki gawa sai mun aika wani lokaci in gama 'yansada sanda suka su zuwa wani lokaci kuma su zo su taya musu kuma dauka wani lungun kan yan sanda ma ba za su ba gaskiya dole yake sa mu yi yunkuri mu dauki gawa mu kai macewa da sai bayan kwana uku mu je mu dauko ta Masu sharhi a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan masu amfani da madafin iko wajen yiwa tattalin arzikin kasa zagon ƙasa. fatan da za a ce gwamnati tana yaƙi da cin hanci da rashawa kuma a ƙarƙashin wannan gwamnati ne aka fi samun cin hanci da rashawa na rashin imani a najeriya saboda haka wannan abu da ya faru abu ne inda bi diddigi akwai su da dama kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da aliyu mustapha sokwa take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Kimanin kasashe ashirin ne ke aikewa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, in ji sakataren tsaron Amurka liyar Aston bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tabbatar da tsaron Ukraine. Aston ya shaida manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa kasashe da dama na bayar da gudunmawa harsasai sasai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaƙi da sauran motocin silke. denmark ta ce za ta bai wa sojojin ukraine na'urorin harba makamai na harpoon da makamai masu linzami yayin da jamhuriyar kretch ta ba da gudunmawar jiragen sama masu saukar ungulu da tankunan yaƙi da na roka taron na jiya litinin ya haɗa da ƙasashe 47 da suka halarci taron ta yanar gizo a cewar shugaban hafsan hafsoshin sojojin kasar janar mcmillan babban hafsan sojojin amurka australia da colombia da ireland na cikin sabbin mahalarta taron shugaban amurka joe biden zai gana a yau talata da shugabannin kungiyar da aka fi sani da quad wadda ba a tantance ta ba wadda ta kunshi kasashen amurka da japan da india da kuma australia ana kallon kungiyar a matsayin wani yunkuri na dakila kasar china taron da aka yi a birnin tokyo shine karo na biyu da shugabannin suka gana fuska da fuska a cikin ƙasa da shekara guda ana sa ran za su tattauna batutuwa da dama da suka da ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki a nahiyar asiya da kuma mayar da martani kan yakin rasha a ukraine mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar white house jack sullivan ya ce tsaron abinci tsakanin ƙasa da ƙasa zai kasance wani batu da za a tattauna a kai tare da shawarar da indiya ta yanke mako guda da ya gabata na hana fitar da alkama da indiya ke samarwa akan matakin da rasha ta hana fitar da alkama da ukraine ta yi biden ya je japan ne a wani bangare na ziyararsa ta farko zuwa asiya a matsayin shugaban kasa bayan ya ziyarci koriya ta kudu jiya litinin kasar wanda ta faɗi cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta bincike har haren da sojojin kasar jamhuriyar demokaradiyyar congo suka yi a yankunanta kuma harin ya yi sanadin jikkatar mutane da dama tare da lalata dukiya lamarin da ake zargin zai iya ƙara ruruta alaƙar tankiya da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suka daɗe suna musayar zarge-zargen tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba iya samun hukumomin kongo don jin ta bakinsu ba a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar da ta fitar ta ce ta buƙaci hukumar tabbatar da haɗin gwiwa ta expanded joint verification mechanism EGVM a takaice da ta bincike harin da aka kai a yankin ta ƙungiyar ta EGVM ce ta ƙwararrun sojoji daga yankin da ke sa ido da kuma binciken abubuwan da suka faru na tsaro harin da aka kai a gundumar musanze da ke arewacin ƙasar rwanda ya rauna raunata fararen hula da dama tare da lalata dukiyoyi in ji ma'aikatar Tun a cikin watan Maris ɗin da ya gabata ne ake samun tashe-tashen hankula tun bayan da ƙungiyar 'yan tawayen Congo ta M23 ta kai hari kan wasu sansanin sojojin Congo guda biyu da ke kusa da kan iyakar Uganda da Rwanda tare da ci gaba da tsallakawa garuruwan da ke kusa. An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar mu daga Najeriya. Dukan nan ta zaman gida na dole da ƙungiyar ipop ta ba da umarni a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Har-haren 'yan bindiga dai sun karkata ne kan jama'a, kama daga 'yan kabilar ta Ibo zuwa 'yan cirani. Sabon kashe-kashen wanda ake zargin 'yan bindigar ipop da kaiwa na zuwa ne cikin wani yanayi bayan kashe mutane kuma su cire masu kawuna. Wakilinmu na yankin Neja Delta, Lamida Abubakar ya aiko mana da rahoto kan hakan. Bayanai dai yana nuna cewar ana ci gaba da samun kashe-kashe a yankin kudu maso gabashin Najeriya inda 'yan bindiga da ba a san ko suwa ne ne ba waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar rajin biyafara ta IPOC da aikatawa a baya-bayan nan dai ƙungiyar ta IPOC ta yi ƙaimi kwarai da gaske wajen kashe-kashe na jami'an tsaro musamman na soji da 'yan sanda a yankin na kudu maso gabashin najeriya yanzu dai a iya cewar hare-hare na 'yan kungiyar ta ipoc ya karkata ne kan jama'a kama daga 'yan kabilar ta ibo da kuma 'yan cirani sabon salon kashe-kashe na 'yan kungiyar ta ipoc ya zo ne a cikin wani yanayi inda bayan sun kashe mutum sai kuma su yanke musu kawuna wani ɗan kabilar ta ebo ya bayyana irin halin tashin hankali da suka shiga. Sunana Abuchukwu Francis Okara daga jihar Kudu na Najeriya. A Najeriya yanzu ana kashe-kashe, amma batun wannan da ake yi a bangaren kudu nan wurin ana kashe Ibo ana kashe Hausawa. Ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su bata mana sunan kasashen yamuranmu. ka san mu duka da ibon da hausa ba so muke ba duka abubuwan nan da yake faruwa wasu iyalai da ke zama 'yan arewacin najeriya mazauna jihar anambra su ma sun gamu da ajalinsu yayin da suka yi kitibis da wasu 'yan bindiga wannan kisan dai ya ɗauki hankalin mazauna yankin na ebo kuma na samu tattaunawa da mijin matar da 'ya'ya hudu da suka rasa rayukansu kuma ga abin da yake cewa sunana jibra ahmed ni mijinta ne kuma yanzu ban cika goma sha ɗaya yanzu da ta je wurin yar a san azali na kira ne kan cewa suna hanyar dawowa to da na dawo ba same ta ba shi na zan samu kanin na kawai na ta tuka da na ce me ya faru ne ya ce me ga abin da ya faru an kashe min mata na da ƴaƴana don me ne wasu sa hijabi ne su nawa ne ke na yaran su hudu ɗayan Fatima na biyu kuma Khadija jibre na uku kuma Khadija Saituna jibre. su a kuke zargi eh irin yan bindiga din nan ni ko yanzu mene ne barin iya komai ba shi dai kawai na ba komai a hannun Allah ne. Sarkin Hausawar jihar Anambara ya yi mini karin bayani kan irin fargabar da suka shiga sakamakon kashe-kashen 'yan bindiga. Sunana Alhaji Garba Haruna, Sarkin Hausawar Oka, Anambra State. ita da yaya hudu kuma da ciki kwarai muna gaya ma jami'an tsaro duk abin da ya faru kafin mu dauki gawa sai mun aika wani lokaci in gama yan sanda suka su zuwa wani lokaci kuma su zo su taya mu dauka wani lungun kan 'yan sanda ma ba za su je ba gaskiya dole yake sa mu yi yunkuri mu dauki gawa mu kai macewa da sai bayan kwana uku mu je mu dauko ta DSP Akenga Antoni shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra na kuma tuntube shi ta wayar salula yace da ni na aike masa sako ta wayar tafi da gidanka kuma har kawo lokacin aiko da wannan rahoto bai bani amsa ba to sai dai kuma wani babban jami'in tsaro a yankin na kabilar ta ebo ya tabbatar mini da faruwar lamarin sai dai ya ce da ni baya da hurumin yin magana lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido abubakar ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu Wata fashewar tukunyar gas a babban birnin haɗaɗɗe daular larabawa ya kashe mutane biyu tare da jikkata wasu 120 a jiya litinin. 'Yan sanda sun ce sa'o'i kaɗan bayan da hukumomi suka nuna rashin ɗaukar lamarin da muhimmanci tare da gargaɗin jama'a da kada su yaɗa hotunan fashewar. Fashewar ta afka a wani gidan cin abinci da misalin karfe ɗaya na rana a unguwar Khalidiyya Abu Dhabi da ke kusa da bakin teku a babban birnin. da farko dai 'yan sandan abu dhabi sun nuna rashin damuwa daga barna da raunukan da aka samu suna nuna hotunan gilashi da tarkacen da suka cika titin bayan sa'o'i shida a cikin wani sakon twitter 'yan sandan abu dhabi sun bayyana waɗanda suka jikkata mutane 64 da waɗanda suka samu ƙananan raunuka 56 sai masu matsakaicin raunuka da kuma mutane biyu da suka mutu kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnati da masu alaƙa da gwamnati a abu dhabi su ma da farko ba su ɗauki fashewar da muhimmanci ba tare kawai da nuna shagunan da ke kusa da unguwar da suka lalace 'yan sandan abu dhabi sun gargaɗi jama'a game da yaɗa duk wani faifan bidiyon da ya faru a ƙasar ta amfani da tsauraran dokoki kan 'yancin faɗin albarkacin baki daga ƙarshe 'yan tawayen hutu na ƙasar yemen sun faɗa jiya litinin cewa mutane uku ne suka mutu a babban birnin ƙasar lokacin da wani jirgin sama mara matuƙi ya faɗo a wata unguwa bayan da aka harbo shi a cikin wata sanarwa da suka fitar hutu sun ce tsarin tsaron sararin samaniyarsu ya kakkaɓo jirgin da ake sa ido da shi kuma na ƙawancen da saudi ke jagoranta ne da suke yaƙi ba iya tabbatar da ikirarin hutu nan take ba mai magana da yawon gamayyar dai bai mayar da martani nan take ba kan bukatar jin ta bakinsa hoton bidiyon da aka nuna na wurin da abin ya faru ya nuna tarkacen jirgin wanda jami'an tsaro da 'yan kallo suka kewaye akwai dai shirin tsagaita wuta a kasar da ake shirin kawo ƙarshe a farkon watan yuni jami'an majalisar ɗinkin duniya da suka taimaka wajen sasanta rikicin sun ce suna fatan za a iya tsawaitawa a wa'adin A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan kama babban akantan Najeriya Ahmad Idris a makon jiya da tuhumar almundahanan Naira biliyan tamanin masu sharhi na ƙara ƙarfafawa hukumar EFCC gwiwa. ta ƙara dagewa ga yaƙi da ɓarayin biro za a iya cewa an kwambi ba ga hukumar ta yi wani babban yunkurin awon gaba da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa ba ga wakilin misali shehu ashaka da ƙarin bayani ma sharhi na cewa yana da kyau hukumar ta rika nuna ba sani ba sabo ga masu zarmiya don haka ne kadai zai ceto najeriya daga koma baya shugaban kungiyar tabbatar da adalci ta cislac awal musa rafsanjani ya ce tamkar gwamnatin buhari da ta fi kururu ta yaƙi da barayi ta zama tamkar mai dokar bacci batin da za a ce gwamnati tana yaƙi da cin hanci da rashawa kuma a ƙarƙashin wannan gwamnati ne aka fi samun cin hanci da rashawa na rashin imani a Najeriya. Saboda haka wannan abu da ya faru abu ne inda bi diddigi akwai su da dama waɗanda sun fito fili suna amfani da dukiyar ƙasa ko su yi nasu kamfen ɗin ko propaganda ɗin da dukiyar ƙasa to ya kuma dace a ce su ma an danko su amma hakika kam abin da ya faru abin kunya ne ga wannan gwamnati da ce tana yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma nuna kan cewa a baya irin waɗannan abebaɗai da suka faru an ɗau matakai amma a yanzu muna fatan cewa duk waɗanda aka same su da laifin sun yi ci amana ƙasa to za a kawo cikakken sakamako wanda zai hana wasu ma gobe su Shi kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum Bashir Baba na duba ahuwar da gwamnati ta yi ma waɗanda aka yanke wa hukunci da zarmiya da cewa ko an kama irin waɗannan jami'ai wata rana za a iya wanke su. Fargaba ta ɗaya duk da wannan kamu da aka yi wa shi wannan accountant general in ba a yi sannu ba ko da an kai shi kotu kotu kuma ta tabbatar da laifi an yanke mai hukuncin da ya dace ana iya wayar gari wannan gwamnatin ta ce ta yi masa abuwa kamar yadda muka ga ta yi wa waɗansu tabbatattun barayi har su fiye da ɗari da hamsin nan ba da ɗewa kuma irin wannan magunyar ɗabi'a ta gwamnati yana kashe ƙwarin gwiwar hukumomi irin su efcc wajen gudanar da aikinsu a ah, to ina amfanin ka je ka kamo mai laifi ka shiga jidali na gabatar da shi gaban kotu a same shi da laifi ka yi bakin jini tsakaninka da shi mai laifin kuma a waye gari gwamnati ce ta yi masa afuwa ai ga waɗannan hukumomi ba ko shakka jami'anta ba za su iya gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ba hukumar efcc na cewa takan yi aiki ne ba bita da kulli ba amma a koyaushe mukarraban waɗanda suka fada komar hukumar kan kawo dalilan wani rashin jituwa ne ya sanya aka sanya musu ƙahon zuƙa Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. A gaida Sale Shehu Ashaka, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Folbiya ya ba ma 'yan uwan shi dama su sati kudade masu ɗumbun yawa kasan Kamerun. To ina ga shekara uku muka muna fitowa na farko. Wato muke fitowa na farko a cin hanci da rashawa. Kamerun? Kamerun. A tsakanin ƙasashen Afirka? A ƙasashen duniya ma. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai yiwa na fatan kuna nan kalo kamar yadda muke a nan washington dc matsayin na dan jam'iyyar matasa na layin dp a gaskiya ne zai ya fada a cikin mulkin shugaban biya na shekara arba'in da yi don a cikin wannan gwamnati aka haife mu a cikin wannan gwamnatin ka girma kuma abin da muka tambaya zaki an yi shi tun kafin ya karagar mulki ba hanyoyi ba asibiti ba su sukulu musamman mu 'yan arewa ni ban gani canje wani sana'ar mulkin nashi ba don wannan cin tun da muka tashi ka je ma asibiti ka ga wadansu ɗakuna shi ka gani a ce maka tun bai hau mulki ba aka gina to mu da yanzu ba mu ga wani canji a mulkin nashi ba ko wadansu bariki na sun nan gwamnoni na ƙasa da su bariki nan gwamnoni da ake aiki in ka je za ga daɗaɗɗen gini ne wannan yanzu ba tun bai hau kan mulki ba to mu dai gaskiya muna son canji muna son canji yanzu ya kamata samu wasu tasu shiga cikin siyasa su tsunduma a dama da su ya kamata kama canji don mu da yanzu da mu gani mun canji wannan mulki ba muna ci gaba da muhawara ne game da kasar kamaru da al'ummata da siyasata da aƙidojinta da sauransu kamar da muka yi bayani a can baya kasar nan tun da allah ya sa aka halice ta ta samu mulki zuwa yanzu nan shugabanni guda biyu kacal ta yi marigayi ahmadu ahiju wanda ya share shekaru 25 yana mulki kafin ya rasu da kuma shugaba paul biya wanda shi ya mafi dadewa a kan mulki din domin ya fi shekaru 30 kan karaga mulki din to shi yasa a ci gaba wannan shiri a yau a wannan muhawara din wanda ake tsakanin alhaji Eh, rilwani sharubutu wanda ke jam'iyyar shi biya din ta cpdm da kuma ali danash na jam'iyyar adawa ta za mu fara tambaya a kan shi tsakanin amadu ahijan da shi biya wanne ne kamar tafacin moriyarsa dangane da samar da abubuwan more rayuwa na hanyoyi makarantu asibitoci da sauransu sannan kuma za mu so mu ji shin mutum yana iya suka paul biya ya kwana lafiya a gidansa akwai misalin da aka bayar na cewa wai wani ya taba gwadawa cewa paul biya baya da lafiya yana da ciwon kai sa aka jefa shi kurkuku to ku biyo mu dai ku ji yadda muhawarar yau za ta kasance a gaskiya ba tare da na wani bincike ba zan ce maka yi. Eh, juyo ne fi aiki yi ya aiki da aiki ga musu daga cikin manyan ayyukan da a yi manyan makarantu wanda shi wanda yake faɗa na ga ahijo ne buɗe su inam hmm. polytechnic eh, eric na makarantar diploma manyan hanyoyi ta manyan hanyoyi ahijo ne hanyar jirgi daga yawun da zuwa gaudare hmm. haijo ne hanyar jirgi daga duwala zuwa yawunji haijo ne hanyar da ya tashi daga duwala na har ya isa ba mindan inda yake faɗa haijo ne hanyar da ya tashi daga ne ya isa ba fusa manyan makarantu manyan asibitoci manyan asibitoci za ka ɗauka a yi lokacin muna da manyan asibitoci kamar guda hudu ko biyar wanda ya yi alhaji rilwani eh, ka yarda cewa ahiju ya fi aiki ya fi fulbi aiki ko shekaru su da daɗewan shekaru su ma daban-daban ne ahiju ya zai fi fulbi yanzu hanyoyi tafi nor ka ga hanyoyin da ake yi ka gani asibiti lokacin sukul ma kawai sukul makaranta babban makaranta ahiju in ya bar sukul hamsin fulbi ya da sukul ɗari da hamsin yanzu mu zo mu yi lissafi mai lissafi ka kare ne mai lissafi ta sa mai lissafi ba magana lissafi ne lokacin da muke makaranta kaza lokacin da muke jami'a guda daya lokacin da ido yake in ka shiga jami'a sai nawa ne a kamaru in ka shiga jami'a guda daya ne muke da shi in ka shiga jami'a a matsayin ka na dalibi ko almajirin jami'a ana baka jaka 25 kowane wata ana baka lungu daya ana baka kati na shiga restoran kana cin abinci yanzu jami'an da aka bubbuɗe fatirai ne na neman kuɗi in ka shiga jami'a ce ka hamsin za ka biya ba baka lungu a da a da 25 ake baka wato mu lokaci iyayen mu da muka shiga jami'a to lalle ko mu yi nan taimaka muku da ba yanzu kai za ka biya jika hamsin. da kai ake baiwa kai ake bawa kuma kai za ka zo sayan abincinka amma ka san a kasashe da abubuwa sun canja da na tuna mu ma da muka je makarantu ana ba mu uniform da kaji da komai yau kuma yara su suke biyan makaranta ka san sun canja a wasu kasashe eh to wannan ba eh, canja lokaci ba ba ba ba ba wannan ba gane mu bane mu dai an tambaye mu abin da da a abin da nake da ina son nuna maka jima na alaja ne a to shi wato kai ka ce daidai ne ruwa ne na cewa lokaci yana canja a kasashe daban-daban lokaci yana canja a kasashe eh, daban-daban inda ya yadda lokaci na sanjewa ai ba da zai ya auna aikin da mutum ya yi da ya dauki kasa a jejinta kuma ya yi shekara 25 da wanda kuma ya ɗauki ƙasa an yi riga an yi mata aiki shekara 25 ya yi shekara 30 da duwala ma hana mu tsayawa ta kai shi ana alibi ana musara kan mu ma ba su tsayawa ta kai ba su saka matsa ba su tsayawa ta kara a nan duwala a nan duwala abin da ake kira shi bai ba a nan ba su bari kuri ya kuke gidi shi da ingilishi ne house of chief house of chief da aka yi na conseil regional eh. sarakai in kai bahaushe ne ko ko dan fitowar arewa ne daina kiran bahaushe ka ce an ce sarakai an ce eh, barin waye ma sarakai mm. Mm. an ce zaben da za a yi nan na region na yanki ne eh, sarki babban sarki mai degree mai daraja ta yawa na daya da biyu ba za su tsaya ba ba su tsaya ba amma na uku da sauran jama'a tsaya abin da sa aka yi haka saboda karfin shi shi kada zai fi karfin wancan ka kara mai karfi karfi yawa shi sa aka yi wani ba wani abu ba haka fa ni ban ga haka na karanta wani al'amari ba aka ce sarki dan kasa wato yadda muke a duwalan nan in hmm. kasa a duwalan nan wato yan duwala da basa da bakoko wato yan ejiya da kuma mutane eh, kusan bannan bo hmm. da shauransu su ne yan kasa a garin nan sarakansu su ne za su iya tsayawa takara kuma sarakansu su ne za su iya zaɓe wato ko da wani irin matsayi suke da shi na ɗaya na biyu ne ko na uku duk wani sarkin da ya kasance shi ba basa bane shi ba ɗan duwala bane shi ba mo bane shi ba bakoko bane shi ba ajiye bane shi ba batanga bane bai da daman tsayawa takara kuma bai da daman zaɓe. wannan doka ne ba wai su suka faɗa ba to doka ai ba abin da ya fi doka zalunci ba wai aka zama da shi doka zama ne babban ne ko zalunci mun yi magana cewa magajin gari ne ya hana mun yi magana cewa ya tafi za a iya wani zai zo sa amma mutum zama da shi doka dobe mai magana cewa magajin gari ɗazu ba mai magana magajin to yana na hawa hawa ne eh, eh. magajin gari haka ce sai dan kasa ko ba haka ba mm-hmm. mabi da shi yanzu ba hausa ana na cikin eh, shi region da kake faɗa akwai hausawa ciki yayi mm. akwai hausawa ma ba su suke nan shugaba ba shugaba ya zama dan kasa ne mabi da shi hudun nan su zama kowane iri haka kuma a garwa ba hausa ne zalla musulmai ne zalla nan ba mm. su ma haka sai dan garwa ya tsaya don an sa akwai kabilu da suke garwa ba wai sai yan fulani ba an sani isa haka ban faɗi ce muna ba wannan muke magana ba magana nake maka cewa musa to gaundare yana yana gaundare ba ba ba nan bane eh, duru duru da abin nan ai duru ne suka fi yawa gungun adama adama ba zuwa daga najeriya ba adama ba wannan bane fitar da koshi usman eh, abin eh, marwa marwa marwa marwa gane da mufu eh, fulani kuma na suke fulani ogo gefe gefe marwa na suke ogo gazawa matakam suna da kolo mora suna da arab shuwa da da masu fatsan da musgo da da abin nan suna kusuri da arab shi wasu ma ana zargin su da cewa su ma zuwa suka yi kamar da ake mausawa kai dai daman da muke da shi yanzu ta wannan bangaren majalisar ɗinkin duniya ta ba mu ƙauyuka ƙauyuka ta cikin najeriya mm. ya yi sama da talatin da biyu wanda waɗannan duk hausawa ne mm. to ana tuna cewa yanzu ba yanda za a yi a ce muna nan ba 'yan kamaru ba ne mm. wato in ba haka ba wato daga ƙabilan mu har addinin mu akan yadda ta ya tarbiyyar da annan ƙasar na mu duka baki ne Ah. wato ba kabilan mu ba kadai fa ha addini ma bakin ba kuma ah, addinin ah, ya kasa wannan ka ɗora mishi nauyi abu ya nauyi ba ba ba daidai ba mutum da zuwa shekara talatin da tara ko hanya ka tafi tafiya su tafi ɗaukar magana na kana kan bar mutane hanya zaka ji wannan magana ai ba zai suna tsoro ba ko dai ko domin ka ce ana zagin paul biya ban kare magana ba da kana zagi paul biya ka ce paul biya kaga hanyar nan eh. da a miliyon ɗari za a yi shi paul biya ya ba da dama an yi shi a miliyar daya to shi shi suke ɗauka kamar zaki amma ba da je tsaya a ce da zaki ful biya shi suke dauka kamar zaki ya kake fadaga to amma ya kake fadaga in ka ce ful biya gwajen ne yayi kabilanci shi a ce shi zaki a ka zaki ful biya ko bai daidai ba ko ko bai daidai ba shi a ce ka zaki wannan bai ni karfi yanzu domin shi suke kira zagi ka dora masa harka ce yana zare wannan wanda ya kira to na ce maka mu wanda ya taba ce mu pol Biya wanda ya taba ce pol Biya kan na ciwo fursuna aka sa shi kai wallahi tallahi a Pius Jawe dan jarida ya ce kan pol Biya na ciwo tafiyan kwalbe da yadda asibiti ya je sashi aka yi a karshe aka kashe shi a amerika ya sunku yana bude mota aka buge shi da mota aka kashe shi a amerika peace jawo a amerika kana jin to daga nan aka ce a je a kashe shi a amerika daga nan za tura a amerika ba duniya nan ba ne abun ba su ba yanzu haka tambaye shi hmm. 'yan adawa na wani suke cikin gidan yadi a yanzu nan magana da muke nan haka ne alhaji ruwan To a gaishe ku malamai. To jama'a muna da shiri guda da ya rage mana a mako mai zuwan Allah da da za mu kawo muku. A wannan lokaci din za mu ji shin gaskiya ne akwai fursunonin siyasa a Kamaru kuma sannan me zai faru ga wannan kasa idan babu Paul mutumin da ya daɗe yana mulkinta yanzu a madadin bakin namu alhaji rilwan rubutu na jam'iyya mai mulki ta cpdm da kuma adida nash na jam'iyyar adawa ta sdf tare da awal garba wakilinmu na can kamaru ni ne ali mustapha sokoto a washington dc a huta lafiya a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice kimanin kasashe 20 ne ke aikewa da sabbin tallafin tsaro ga ukraine in ji sakataren tsaron amurka liyar austin bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tabbatar da tsaron ukraine austin ya shaida manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya litinin cewa kasashe da dama na bayar da gudunmawa harsasai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaƙi da sauran motocin silki. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Alzubair ni Muhammad Hafiz Baballe. nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.